Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Masu sauraron mu tare Muhammadu ne yake muku lalima haɓin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci yanzu kuwa ga muhimman kanun labarun. cikin mahimman labarun za ku yi cewa a yau ne sabbin mambobin hukumar sadarwa CSA suka yi rantsuwar kama aiki. Ƙungiyar iyayen ɗalibai 'yan makaranta sun tofa albarkacin bakinsu dangance da barakar da ke akwai a cikin sha'anin makarantun boko a Nijar. A rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan halin da tsoffin masu safarar bakin haure suke ciki a yankin Agades. To ga labarun dalla-dalla. Ƙungiyar editocin jaridun Afirka sun tir da matakin da gwamnati ta ɗauka na kurar ɗan jaridan na, na Bonfere Baba Alfa daga Nijar zuwa ƙasar Mali, bayan wani hukuncin shari'a da aka wato tsare shi a gidan kaso kuma aka salame shi. Ƙungiyar editocin jaridun Afirka sun nuna rashin gamsuwarsu a game da matakin wanda ya saba ma kundin aikin jarida wanda Nijar ta ratabawa hannu a watan Nuwamba na shekara dubi da goma sha ɗaya, kuma sun kira da a girmama demokaradiyya da ma 'yancin ɗan adam, sannan sun ja hankulan hukumomin Mali dangance da batun Baba Alfa da yake neman mafaka a Mali a yayin da ya kasance baya da takardar ɗan ƙasa ko farko ɗaya. A yau da safe ne mambobi goma sha biyar na hukumar koli da ke kula da sha'anin sadarwa sai CSA suka yi rantsuwar kama aiki a gaban majalisar mashawarta ta ƙasa Mambobin sun fito ne daga kafafen yada labarai masu zaman kansu da ma'aikatun gwamnati da ma ƙungiyoyin kare haƙƙin bani Adama da dai sauransu. Dr. Kabiru Sani ya bayyana ayyukan da suka saka a gaba jim kaɗan bayan ya yi rantsuwar kama aiki ga abin da yake shaidawa Habibu Garba. nauyin da ubangiji mu Allah ya mu ina fata ga ubangiji ya taimake mu yi adalci mu samu abubuwan da ya kamata mu yi ta hanyar jarida mu yi kokari mu taimaka mu abokan mu yan jarida kuma mu samu mu yi mu gwamnati adalci mu yi aiki tsakani da Allah da Annabi aikin jarida abu ne wanda yake da girma wanda yake da muhimmanci yanda kuka san soji da police general suna da muhimmanci haka yan jarida suke da muhimmanci to mu yi kokari wannan abu mu tabbatar da shi cikin kasar mu ta Nijar to mu ma muna kokarin abun da suka yi wanda suka yi ba daidai ba ko suka zo suka dan kasa ko ba suka samu suka cimma wurin ba mu mu kai mu wurin mu wuce nan wurin Madala mamba ta hukumar sai Amina Abdu kenan kuka saurara. Bayan rantsuwar kama aikin mambobin CSA sun girka bironsu Dr. Kabiru Sani a matsayin shugaba, Hashimu wato shinkafa mataimakinsa, sannan sai ne Ayuba Kaka mai bayar da rahoto na farko, wuri gidan Hadiza Khalifa a matsayin mai bayar da rahoto ta biyu. Wata ƙungiyar farar hula da ke fafatukar wanzar da demokaradiyya a agades ta fitar da wata sanarwa a ranar Litinin domin yin tsokaci dangance da tafiyar yanayin ƙasar nan. Rashid Kwalo shugaban ƙungiyar Kadir agades mamba kuma a wannan ƙawancen ya yi wa Musa Maman ƙarin haske. Wannan sanarwa tashin shimfiɗu bisa babi da dama musamman ma gurɓatar jagoranci tsayin gwamin jaki da gwamnati ke yi na ƙin sauraron al'umma shine ma babi mahi muhimmanci da ke ɗaukar hankali. Akwai kuma maganar matsalolin rayuwar al'umma a cikin yankin Agadez. Misali rufewar wurin da ake tono zinari na jado, rishin hanyoyi na kwarai maganar yawan shigar baƙin haure, rishin aikin yi ga matasa. Mun gano da akwai inda gwamnati kansa ya buɗe gaba na tinkarar duk yadda take zama ta zama. Ganin wa'annan al'amura ne muka ce mutane su ankara da gurbatar da ke kunno kai su komo a zamna bisa tebur guda domin a tattauna a samu mafita. Mu mun tabbata a RD da mafita ingantatta ita ce gudanar da babban taro na 'yan ƙasa da zai kawo zaman lahiya a ƙasar Nijar. A sake lale himshikan hanyoyin demokaradiyya a kawar da babban kalubale shi dukkan jagororin jam'iyyun siyasa da suka bullo bayan zaman babban taro na 'yan ƙasa cewa da conference national dukkansu su shiga class politique issue de la conférence nationale. Yanayin barakar da ke wakana a makarantun boko a Nijar yana ci gaba da ɗaukar hankulan ƙungiyoyin iyayen ɗalibai 'yan makaranta, inda suke fata a yi ƙoƙarin gaggauta samar da mafita musamman wajen shirya wani taro da zai tattara duka masu ruwa da tsaki a wannan fani. Abdullahi Ahmadu mamba ne a ƙungiyar ta iyayen ɗalibai 'yan makaranta ya yi wa shi Shina ƙarin haske. mun samu ganin minista na masu superior kan mu gan shi masa da muka ga rektor na university mun ga enseignement chercheur mun ga yan lakwal duk kowane sai da muka ji ta bakin su fatar da muke yi mu shirya da su su zo mu zamna kan tebiri da faran da da mutanen minista da rektor da an san yan sharshar da etudiya kuma a Allah yarda ya samu tun da jiya mun samu ganin ministar ma eh, gamo da muka yi mun ji daɗin shi kwarai mun gamsu da abin da ya gaya muna kuma yana da niyyar kai kukanmu wajen premier minister son excellence Brigitte Raffini nema ake a yi sulhu to sulhun nan ne muke nan muna har yanzu mu abin ne processus ne yana da yawa kenan ba ɗaya rana ba ne za a samu a tsara komi da komi har a zo a zamna kan teburi Yawan mutanen da suka bar mazauninsu ya kai dubu takwas da ɗari hudu da talatin da biyu a cikin yankin Talabiri da ke yammacin ƙasar Nijar. daga watan Janairu zuwa Maris na wannan shekara. A cewar waɗansu alƙaluman lissafi da hukumar ota ta baiwa kamfanin dillancin labaran Faransa. Wannan tashe-tashe yana da nasaba ne da wato barazana da kuma kai hare-hare ta'addanci daga ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton Gungun Muhammad Anthony. Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta buga ƙararrawa dangance da yawan gushin al'umma da ake gani wanda zai iya shafar fiye da mazamna wannan yanki dubu arba'in inda dubaban 'yan gudun hijira 'yan ƙasar Mali ke zamne tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu. Wannan shine misali na farko a hukumce da aka bayyana a cikin wannan yanki inda aka aza dokar ko ta ɓaci tun cikin watan Mars shekara dubu biyu da goma sha bakwai. Wani shugaba na karkarar ya yi wa kamfanin dillancin labaru na Faransa Faransa AFP bayani da cewar wannan gushi na kai da kawo suna da alaƙa da sakamakon matakan tsaro da aka girka na kawar da kutsawa a yi ta'adin kashe-kashen mutane da kuma rishin imanin na 'yan ta'adda masu fitowa daga ƙasar Mali makwabciya. Ta hanyar wa'annan matakai kimanin kasuwanni goma na karkaru aka rufe an kuma hana zirga-zirgar motoci da motuna a cikin wasu garuruwa. Girkin matakai makamantan haka sun ba da damar karya hamzarin 'yan Boko Haram ta hanyar yanke masu kutsawar bi su samu abinci a faɗar mahukuntan. Matsayin da jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta ɗauka dangance da sabuwar dokar zaɓe wanda ya ta kawo cice kuce ya sanya jam'iyyar MPN kishin ƙasa sun kira wani taron manema labarai a jiya. Garba Hambali Dauda shine sakataren jam'iyyar MPN kishin ƙasa ya yi wa Adama Dawaki ƙarin bayani. A shekarar 2017 a lokacin zaman taron majalisar ƙasa mai sasanta al'amuran siyasa wato CNDP mun nuna shakku a yayin da aka ɗago batun zaɓe. Muna ganin hukumar zaɓen da bata samu amincewar kowa da kowa ba. Muna ganin hukumar zaɓen da jam'iyyu masu takara ba su da wakilci a cikinta. Waɗannan abubuwan fargaba ne. Ko cin wannan hukumar zaɓe akwai matsala a fuskar ma'aikatar kula da na'urorin zamani da kuma girgamin zaɓe na zamani musamman wajen naɗin ma'aikatanta. Mun kuma hango matsala wajen rumfar zaɓe. zaɓe inda shugaban rumfar zaɓe yake da hurumin naɗa sauran mambobin rumfar zaɓen kun ga irin wannan haɗari muna cikin kawancen jam'iyyu masu wurin rinjaye inda ya kamata kowa ya kawo mutane uku shin a lokacin zaɓe wani zai samu damar kula da sakamakon zaɓen wani kowa kan shi ya sani domin ba da sunan gungu za mu je zaɓe ba da sunan jam'iyyar siyasa ne Yin takardun ƙasa a cikin yankunan karkara matsaloli ne da jami'an shari'a suke fama da su misali a gundumar Abalak da ke cikin yankin jihar Tawa. Alhaji Ahmadu Barham shine shugaban mashara'antar ta Abalak ya yi wa al'amin washar ƙarin haske sai mu saurari abin da yake cewa. Wata tawagar kwamitin 'yanci da shari'a da kuma harkokin cikin gida na 'yan majalisar ƙasar tarayyar Turai sun kawo wani rangadi a yau a birnin Agades, inda tawagar ta samu ganawa da hukumomin shahar dangance da batun bakin haure ga ƙarin bayani daga cikin mambobi na wannan tawagar a hirarta da Musa Maman. Mun zo a nan domin mu saurari al'umma da magabata don mu ga yadda za mu karfafa hulɗa da ke tsakanin ƙungiyar ƙasashen Turai da ƙasar Nijar. Yana da muhimmanci domin bisa hulɗar da muke da ƙasar Nijar na ɗaya Nijar na ɗaya daga cikin masu samun tallafin fannin ci gaba da kuma bisa tallafin da muke bayar fannin taimakon abinci. Ina tsammanin a wannan lokaci da ake fuskantar matsalar bakin haure yana da mahimmanci a samu abokin hulɗa na musamman a cikin wanga yanki. Yau Nijar ta kasance ƙasa wadda ke karɓar bakin haure da ke yada zango kamin su wuce kuma ƙasa ce inda suke bi tun can ainihi. Ƙoƙarin da ƙasar Nijar ke yi ta wannan fanni na da nagarta sosai. Ina tabbatar muku daga bakin yau dukkan bayanan da za mu ɗauka mu aje gaban majalisar mu za su ƙara ƙarfafa hulɗar da ke akwai wadda tun farko ma take da ƙarfi sosai amma duk da haka muna buƙatar ƙara mata fifito sosai domin buƙatun suna An kawo ƙarshen ranaku na goma sha hudu a mataki na farko a ci gaba da gasar cin kofi na ƙasa, inda sakamakon wasar ya kasance kamar haka. AS Fan ta ci ES e Gendarmerie da ci biyu da ɗaya, Espoir ta Zandar ta lalasa Jeunesse sportif ta tawa da ci uku da nema. AS Nijelek sun tashi kunnan doki tsakaninsu da Entente da kowane ci uku uku. A ɓangaren AS Garda da kuma Jangwarzo sun tashi ci biyu da ɗaya. Olympic FC ta ci wato IS Police da ci da nema, Le Sahel ta lallasa IS Fan da ci da nema a cikin ƙarshen makon za a yi wato karawa na ranaku na goma sha biyar inda wasanni shida ne za a buga. To yanzu za mu shiga a cikin rahotonmu na musamman. Wasu tsaffin masu safarar bakin haure na yankin Agade sun koma ga tsohon sana'arsu biyo bayan kasa biya musu bukata a kan yarjejeniyar da suka kulla na tallafa musu to a shekara dubi da goma sha biyar ne masu wannan sana'ar suke zaman kashe wando. Bashiru Amma shine shugaban kungiyar tsaffin masu safarar bakin haure a Agades ya yi watannar Fude Ahmed ƙarin bayani. gaskiya son in mu sai in ce sai a hankali saboda yau dai tsawon shekara guda da waɗansu watanni da muka bar wannan aiki mutane suka ce suka bar wannan aikin mutum dubu shida da ɗari biyar da goma wanda suka ce sun bar wannan aikin yau tsawon shekara guda da su watanni cikin waɗannan mutanen duka a region agadas mutum ɗari biyu da da tamanin bakwai ne suka samu wannan tallafin sai in ce ka gani har yanzu akwai kingin aiki saboda waɗannan mutanen duka su rasa aikin sun bata aikin kuma lokacin da suke wannan aiki suna yin shi bisa ka'ida saboda shekaru da shekaru ne ake yin shi agadas kuma wannan aiki ba ana yin shi bane ta ɓoye in za ka shiga wannan aiki sai ka ka ta yi ka tambayi authorization a wajen mayor a baka authorization in kai wannan activity mutane na biyan tax suna biyan patenti a cikin 2015 ne aka haramta wannan aiki mutane sun yarda suka ce tunda an sa doka za su kiyaye doka to kuma su ma suna son gwamnati ya samo musu abin yi shine gwamnati zai samu musu abin yi za a tallafa musu mutane menene suke so su kowa ya gayi irin sana'ar da za a yi project da za a yi ka gani akwai matsala wani yana da mata wani yana da ɗiyan shi na lakwalon wani gidan haya yake an tsaida shi an ce bar wannan aiki eh to ka san tun lokacin da harkar nan ta migration ta fara nan mun gani magabataya ya dewa na kasashen turawa sun zo nan akwai ma minister na swiss ya zo nan na france ya zo depute depute na na union european sun zo nan ministeri da sun zo cikin agadas bisa wannan harka ta migration duka mun gaya musu matsalolin da ake ciki mutum nawa suka samu mutum nawa suke jira kuma wace irin matsala ake shiga a nan gaba saboda ka adibi wannan mutanen ne kawai wanda suke wannan aikin za su shiga cikin matsala jihar agadas ta za su shiga cikin wannan matsala saboda jihar agadas tana rayuwa da wannan migration kiran da gare mu ga shugabanninmu na su yi kokari wannan matasan da suka tsaye da wannan aiki suna nan suna jira tallafin nan ya zo da gaugawa a gare su Da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarinmu yanzu kuwa ga Habibu Garba ya shiryo inda zai kawo muku labarun harshen zabarmanci ai sauraro lafiya.